Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare muke da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Laraba 20 ga watan Satumban shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa an saka dokar hana fita ta ashirin da hudu a jihar kano bayan da kotun sauraren kararrakin zaben gwamna ta soke zaben gwamnan jihar abba kabir yusuf tare da ayyana nasiru yusuf gawuna a matsayin zababben gwamnan jihar ana zaman ɗarɗar a jihar imo da ke kudu maso gabashin najeriya Biyu bayan kisan wasu jami'an tsaro da ake zargin 'yan kungiyar nan ta rajin kafa a ƙasar biafra sun yi an kashe mana dan sanda guda an kashe ndla guda biyu an kashe mana air force guda to a yanzu haka da nake muna da kai muna da sosu da guda biyu a dai mun kamo shi har da bindiga guda to za ku ji cikon wannan rahoton da ma sauran rahotannin da muke dauke da su ciki har da kan abubuwan da ke wakana a babban taron majalisar ɗinkin duniya muna kuma nan tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin New York a yau Laraba, inda suka tattauna kan faɗaɗa matsugunan da Isra'ila ke a yankin yammacin kogin Jordan da ta mamaye da kuma yunkurin yin garan bawul ga tsarin shari'ar Isra'ila, wanda masu suka suka ce yana barazana ga dimokuraɗiyyar ƙasar. Za mu tattauna wasu batutuwa masu wuya bayan ya gargaɗi Firaministan Isra'ila duk da cewa ya sake jaddada kudin Amurka ga Isra'ila a matsayin babu ja da baya. Kuma wannan shine kiyaye ɗabi'un dimokuraɗiyya waɗanda ke cikin zuciyar ƙawancenmu game da bincike da ma'auni a cikin tsarinmu da kuma kiyaye hanyar da za a bi wajen cimma matsaya guda da kuma tabbatar da cewa Iran ba ta taɓa samun makaman nukiliya ba in ji Biden. Babban zarge-zargen da ake a wannan makon na cewa India na da hannu a kisan wani shugaban mabiya addinin Sikh a ƙasar Canada yana ƙara sabunta fargabar cewa gwamnatoci a duk duniya ba sa fargabar ƙetare iyaka don rufe muryoyin waɗanda ba sa so. Firaministan Canada Justin Trudeau ya yi wannan zarge-zargen da ba a taɓa ganin irinsa ba a ranar Litinin. Yana faɗa wa 'yan majalisar dokokin Canada cewa gwamnatinsa na da zarge-zarge gami da alakar indiya da kisan gillar da aka yi wa shugaban sikh hadif singh nijar a watan yuni a vancouver indiya ta yi watsi da tuhumar a matsayin shirme amma lamarin ya damu manyan jami'an amurka waɗanda ke bin diddigin adadin ƙararrakin da ake kaiwa masu suka akan iyakokin ƙasashe. babban lauyan gwamnatin amurka merrick garland ya fuskanci masu sukarsa gaba da gaba 'yan jam'iyyar republican na majalisa suna amfani da sauraron sa ido na yau da kullum don yi wa galan tambayoyi game da abin da suka ce ma'aikatar shari'a makami ce a ƙarƙashin shugaba joe biden galan ya bayyana gaban kwamitin shari'a na majalisa a ranar laraba a karan farko cikin shekaru biyu kuma bayyanarsa ta zo a wani lokaci da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ma'aikatar shari'a sashen na sa ido kan ƙara ƙararraki biyu ɗaya kan Donald Trump tsohon shugaban ƙasa na farko da ya fuskanci tuhume-tuhume. Na biyu kuma wani ɗan shugaban ƙasa mai ci Hunter Biden. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rwanda ya ce zai sake tsayawa takara karo na hudu a shekara mai zuwa kuma abin da kasashen yamma ke gani ba shi ne matsalarsa ba. bayan da amurka da masu suka suka soki matakin ɗage wa'adin mulkin da ya tun farko shugaba paul kagame ya bayyana hakan ne a wata hira da yi a wata jarida ƙasa faransa kagame mai shekaru 65 ya kasance shugaban ƙasa tun shekara ta 2000 kuma an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata a shekarar 2017 da goma sha da sama da kashi 98 cikin 100 na kuri'un da aka kada. ya kasance shugaban kasa tun bayan kisan kiyashin da aka yi a Rwanda a shekarar 1994. Yana ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka tsawaita mulkinsu ta hanyar yin sauye-sauye ga ƙayyadaddan wa'adi. Kagame na iya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034. A gaida Sarfilo Hashim Gumel da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun sauraren ƙararrakin zaɓen gwamnan jihar inda ta soke zaɓen gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf. tare da tabbatar da nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc a zaman wanda ya lashe zaben gwamnan da aka gudanar a watan maris rahotanni na bayyana cewa tuni da aka sa dokar hana fita ta tsawon sa'o'i hudu a kano sakamakon fargabar yiwuwar tashin hankali da ka iya biyo bayan wannan hukuncin daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari a zaman kotun wadda ya wakana ta kafa sadarwa ta zamani wato zoom alkalan kotun sun soke jimlar ƙuri'u 165 da daga cikin adadin ƙuri'un da gwamna abba kabir yusuf ya samu a zaben ranar 18 ga watan maris ɗin da ya gabata dalili kuwa in ji kotun waɗancan ƙuri'u an gano cewa na bogi ne a don haka sai kotun ta ba da umarni ga hukumar zaben najeriya ta mika takardar shaidar cin zaɓe ga alhaji nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc saboda shi ke da ƙuri'u mafiya rinjaye barista ma lawan wanda ya jagoranci lauyoyin da suka kare jam'iyyar apc a gaban kotun yayin shari'ar na cewa kamar yadda dama muka yi ta bayani tun farko tun san da muka shigar da ƙarar nan mun shigo da ballot papers wanda kotu ta duba su daga farko har ƙarshe dubu ɗari da sittin da biyar da wani abu kuma ta yadda cewar ballot papers ne wa'anda cusansu aka yi ba su cancanta ba kuma kotu ta soke su ta cire su daga cikin ƙuri'un da aka kaɗawa shi wanda muka yi ƙara su nnpp da kuma wanda aka yi declaring as gwamna sannan kuma kotu da ta cire sai ta ga bayan ta cire nasiru yusuf gawuna dan takarar apc wanda muke wakilta shine zababben gwamnan jihar kano sai dai barista bashir yusuf muhammad tijin wuzirci ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci jam'iyyar nnpp da gwamna abba kabir yusuf a gaban kotun ya ce hukunci ne wanda yake cike da ban mamaki wanda bai kamata a ce an yi haka ba to amma akwai kotuna na gaba da muna tabbatarwa da idan an mun je gabansu za su warware duk wannan surkwallon da aka yi wanda bai kamata yi ba kuma za mu yi shawara da su a clients namu ki za mu kara ƙara hukunci ne wanda bai kamata ma a ce trabulan ɗan ta yi shi ba a ƙa'idar shari'a ba da za ka yi ka zo ka ce wai da kotu ce da kanta ta duba takarda da aka gabatar a gabanta ba tare da an kirawo shaidu ba so abin mamaki ne shi ma dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayar kano ya yi tsokaci dangane da wannan sakamakon hukuncin zaɓe. abin da za a ce game da shari'ar zaɓe a kano shine a san cewar akwai appeal kuma daga nan har a yi apil gwamnan kano shine abba kabir yusuf don haka kada 'yan nnpp su bakin cikin da ya wuce kima su kuma 'yan apc kada su farin cikin da ya wuce kima sannan babban darasin da za a ɗauka ciki shine lallai 'yan siyasa su waye da karanta dokoki su musu kyakkyawar fahimta su dinka bin su sau da kafa wannan zai ba su sauki a harkar zabe da kuma shari'ar zabe din yanzu haka dai birni da kewayen kano na cikin kulawar tsauraran matakan tsaro a daidai lokacin da magoya bayan waɗanda suka yi nasara a kotun ke ci gaba da murnar nasarar shari'a mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Bauchi kuma kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar kamar yadda muka bayyana muku a shirinmu da ya gabata ta tabbatar da zaben gwamnan jihar Bala Muhammad na jam'iyyar PDP yayin da ta yi watsi da karar da dan takarar jam'iyyar APC Air Marshal Sadiq Abubakar ya shigar na kalubalantar zaben. Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani. Alkalin kotun sauraron kararrakin zaben mai shari'a PT Kwahar ya ce shaidan da mai korafin ya kawo sun ginu ne kan jita-jita domin ba su ma san rumfunan zaɓen da suke ba da shaida a kansu ba sabida haka kwahar ya ce zaɓen da ya gudana na gwamnan jihar bauchi ya cika dukkanin ƙa'idojin zaɓe don haka an kori korafin da aka gabatar wa kotun ɗan gwamnan bauchi bala abdulkadir muhammad ya yi jawabin godiya da kuma kiran 'yan adawa da su zo a tafi tare don gina jihar Bauchi. Mun yadda Allah ne ke ba da mulki kuma shi ya ba mu kuma yana iya kwacewa ya ga dama bai bai ga dama ba ya ba mu. Muna addu'a na alheri ba wanda ba su ci ba ba wanda suke adawa ko su zo gaskiya su bita. Allah ya ce za alhaku wa za ba kuma ba mu kyamar su ba za mu musu izgilanci ba ba za mu ci musu mutunci ba sai yawan mu ne ga Allah mai gwamnati ba da gaba ba amma mun san masoyan haila yau dai na je ta bakin magoya bayan jam'iyyar apc da na pdp akan wannan sakamako ga abin da suke cewa eh ni a matsayina na jam'iyyar apc wannan hukuncin da kotun ta yanke a gaskiya mu ba mu ji sa ba yawa muna gani mu ba ta muna da ba amma mu yanzu inda muna da manya ba za mu ci ko sosai abin da manyan mu suka ce sai akwai kotu na gaba ma amma mu ba mu ja da wannan kudin da kotu ta yi ba gaskiya mu a matsayin mu na yan da yin AGP ka ji magana kenan ni suna na suleiman hassan ba a gale gaskiya ni ban taba ganin wata rana wanda ta mun farin ciki irin na yau ba dangane da hukuncin kotu da ta yanke ta ce mu ne pdp ne muka ci zaɓe bala muhammad gauran bauchi alhamdulillahi na ji daɗi amma na ji suna cewa za su je gaba to ba gaba za su je ba insha allah ko ina ka je mu ne da nasara abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya rahotanni daga jihar imo da ke kudu maso gabashin najeriya da kuma na cewa ana zaman ɗarɗar sakamakon wasu hare-hare da ake zargin 'yan kungiyar nan ta ipob mai fafutukar kafa kasar biafra sun kai waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro kusan goma a kwanan nan wakilin mido abubakar na ɗauke da rahoton rundunar 'yan sandan jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya ta yi ƙarin bayani a kan jami'anta da ake zargin wasu 'yan bindiga sun halaka ta hanyar kwanton bauna. a jihar ta inda kuma suka kona gawakinsu muhammad barade shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin yaranmu suna patrol a lokal gaman da ke ce ma ihime mbanu motoci guda biyu to suna cikin aiki sai wani mai mashin ya zo iske su ce musu ga wasu nan suna su kona wani gidan mai to sai suka fara tafiyansu zuwa can don su je su tsare kayan mutane a ashe wayannan ya'yan banzan sun ga sun musu kwantan bauna suna isa daidai na wurin nan dole ka rage tafiya nan da nan sai suka aka bude musu wuta an kashe mana ɗan sanda guda an kashe NDLA guda biyu an kashe mana Air Force guda na jin duka dai mutane guda biyar aka kashe to a yanzu haka da nake muna da kai muna da muna da suspect guda biyu a dai mun kamo shi har da bindiga guda rayuka da dama dai sun salwanta kama daga na sarakunan gargajiya da jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense da ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba gwamnan jihar ta imo sanata hope ozudinma ya ziyarci inda lamarin ya faru dangane da batun gama abin da yake cewa The truth of the matter is that the situation in Imo State in particular is not about IPOB or no IPOB. Yana cewa ne ina da yakinin cewa wasu mutane ne ke son kassara zaman lafiyan jihar Imo kuma wannan lamarin siyasa ce da ake ci gaba da kai hare-hare a sassan jihar ta Imo. amma dai a tsaye muke wajen ganin cewa muna aiki kafada da kafada da sauran jami'an tsaro domin ganin cewa tsaro ya ƙara inganta a jihar ta imo da ke kudu maso gabashin najeriya ƙungiyar ta ipod day da ke ta da kayar baya a yankin na kudu maso gabashin najeriya da kuma ake zargi da kai hare-haren ta maganta a baya-bayan nan inda wani kusa a cikin ƙungiyar ta ipod musa cina zo wacuku ya ce the, it's not a terrorist group. Yana cewa ne hare-haren da ake kaiwa na baya-bayan nan ba kungiyar mu bace ta IPOC kamar yadda na gaya ma duniya kamar yadda kuma duniya ke zargin hare-haren kungiyar ta IPOC kuma kaji gwamnatin jihar ta Imoma tana fadar cewa ba kungiyar ta IPOC ce ba illa dai wasu ne ke fakewa da ita kungiyar ta IPOC kuma IPOC mun tabbatar da cewa 'yan siyasa ne da ke da kayar baya da kuma kasar da zaman lafiyan jihar ta Imo. doesn't know anything about the attack in Imo State. That's my take on that. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Owori, jihar Imo, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda masu fashin baki ke ci gaba da nazarin jawabin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu a wajen babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka a nan Amurka. Wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da jami'in yaɗa labarai na fadar shugaban kasar Abdulaziz Abdulaziz wanda ke cikin tawagar shugaba tinubu a taron na majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasa ya yi maganganu masu ratsa zukata babban magana da ya yi akan buƙatar ƙasashen duniya su haɗa kai domin yaƙar ayyukan 'yan ta'adda da kuma laifuffuka da ake gudanarwa a tsakanin ƙasa da ƙasa sannan ya kuma kwankwashi kan manyan ƙasashen duniya akan yadda yake ganin cewa suna kau da ido akan yadda kamfanonuwansu ko kuma mutane ɗaiɗaiku daga waɗannan ƙasashe da suka ci gaba suna zuwa ƙasashen mu na afirka suna yin abubuwa na rashin gaskiya musamman a harkokin laifuka na sayar da mugan makamai da haƙon ma'adanai ba bisa ka'ida ba da sauransu wanda suna yi suna ɗiban kuɗaɗe masu matuƙar yawa waɗanda za a iya amfani da su domin ci gaban ƙasashen afirka amma suna sacewa ta waɗannan hanyoyin a ganin ka wani tasiri wannan jawabin zai yi tun da ya yi shi kusan a gaban duniya kenan wannan jawabi ne da zai yi tasiri matuka domin kamar abin nan ne da hausa ke cewa kifi na ganin ka mai jar koma ko kuma a ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an zungure shi to wannan zungura ce ya yi domin ya nuna ya jawo hankalin bangobin majalisar ɗinkin duniya manyan ƙasashe da su sani cewa afirka kamar yadda ya faɗa ba za ta ci gaba da dogaro da taimako da sadaka da tallafi daga waɗannan ƙasashe ba a in aka kyale mu aka taimake mu muka yi amfani da ah, ma'adanai da kuma arzikin da Allah ya yi wa Afirka kasashen mu na afirka to za mu iya ci gaba ta ƙashin kanmu ba tare da mun zama nauyi ga wata ƙasar duniya ba kuma na tabbata kasancewar akwai manyan shugabanni da suka sauraro nan jawabai zai kawo tasiri mai matukar gaske to shugaba ya nuna damuwarsa akan yawan juyin mulkin da ake samu a nahiyar afirka ta yamma akan wannan fafutukar me kake ganin kasashen duniya za su yi don su hada ƙarfi da karfe da ƙungiyar ecowas domin a yaƙi matsaloli na juyin mulki kamar yadda shi shugaban ƙasa ya magana juyin mulki abu ne mai tada hankali domin abu ne mai mai da ƙasashe baya kwarai matuka da gaske kuma ya yi bayani akan yadda za a hada goya musamman kasashen afirka ga baki daya a zamansa ko kuma gana wanda ya da shugaban kungiyar au ya yi magana akan wannan kuma akwai hanyoyi da ya ce za a tattauna har ma ya nemi a jawabinsa ga su shugabannin kasashen duniya ya nemi haɗin kansu da kuma goyon baya wajen ganin cewa an samu fita daga halin da ake ciki a Nijar wanda ya ce shi yana kokarin ya an sulhunta yana tattaunawa da shugabannin sojoji a kasar Nijar din kuma ya nemi ya gayyaci sauran kasashe da su bada taimakon su da goyon baya da zamana cewa an dawo da kasar Nijar din a kan turbar demokuraɗiyya tare kuma da ganin an samu an rage ko kuma an dakile wannan matsala ta juyin mulki da ake yawan samu. jami'in yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasar najeriya abdulaziz abdulaziz a tattaunawar su da umar faruk musa yanzu kuma sai nan amurka inda da yammacin nan ne shugaban kasar ghana nana akufo addo ya gabatar da jawabinsa a zauren na babban taron majalisar ɗinkin duniya wakilin mu da yanzu haka yake a can shalkwatar majalisar da ke birnin new york baba yakubu makeri na ɗauke da ƙarin bayani shugaban kasar ghana na na akufa ado ya kuka akan yadda ake gudanar da harkokin shugabanci a duniya inda ya nanata cewa tun ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar 1945 babu jin daɗi a duniya ga damuwa ga kuma rashin ƙwarin gwiwa akan tsarin shugabanci ya ce wannan hali da muka samu kanmu a ciki bai tsaya akan wani yanki guda kaɗai ba sai dai ya ce a ko ina ka waiwaya ka ga hakan yake faruwa ya ce ba na bukatar wani salon magana ko wasu kalamai masu daɗi wurin faɗar wannan batun na gaskiya da ta cika ga bil'adama in ji shugaba a kufa ado yana faɗa a zauren taron majalisar ɗinkin duniya a taron kolin majalisar na cikin 78 a birnin new york ya ce duniyar mu nan ba ta da daɗi a yau shugaba kufa ado ya taɓa batun da galibin ƙasashen afirka suke magana a kai na sake fasalin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta yadda kasashen afirka za su samu wakilci na dindindin ya ƙara da cewa ghana na cikin kwamitin sulhun shekara na biyu kenan kuma akwai shaida da dama da ke tabbatar da al'amura ba sa tafiya yadda ya kamata. We witnessed it firsthand over and over again that the big powers of the United Nations ya ce mun yi shaida sai da yawa manyan kasashen majalisar ɗinkin duniya da suke kira da abin tsarin demokaradiyya da yin adalci da gaskiya amma suna yin akasin haka a wannan majalisa sun mai da hankali akan son zuciyarsu amma ba batun bil'adama ba ya ce ba zai yiwu mu yi kira ga abin demokaradiyya alhali wasu mambobin majalisar suna ganin rashin adalci a wannan tafiya da ake yi. President For the, fast, for the past year and a half, a full-scale war is being waged in the center of Europe. The United Nations appears unwilling or unable to influence the events taking place. shekara guda da rabi shekara guda da rabi kenan zafi a tsakiyar nahiyar turai kuma majalisar ɗinkin duniya ba ta da niyya ko kuma ba ta iya shawo kan yakin ghana ta kasance a cikin zaman kwamitin sulhu na tsawon wannan lokacin kuma za ta iya tabbatar da cewa sake karfafa taimakon juna a karkashin leman majalisar ɗinkin duniya ba zai yiwu ba har sai an ɗau matakin tube karfin faɗa aji da aka baiwa wasu manyan ƙasashe a majalisar amma ga dukkan alamu majalisar ba ta da niyyar yin hakan shugaban ya kuma yi magana akan rashin tsaro da ake fama da shi a yankin sahel da yammacin afirka to pretend to ignore the tragic events in of West Africa and Sahel. ya ce ba zan yi magana akan yakin yukurin na yi kamar na manta da abin da ke faruwa a kusa da ni ba kasashen yankin na fama da tashin hankali na 'yan ta'adda wasu ma sun rasa yankunan su da 'yan ta'addan suka kwace don haka muna kira da a zo a taimaka mana a wannan yaƙi amma ba a zo a dagula al'amura da sunan za a taimake mu gobe ne dai ake sa ran ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar niger zai gabatar da jawabi a madadin gwamnatin sojan niger idan allah ya kai mu baba ya ko makeri sashen hausa da muryar amurka daga birnin new york a gaida baba ya makeri to masu saurare bari mu dan sakata da wannan kamin mu ci gaba

Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yau madalla kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Rabu'u Kamatin kofman yana ce cewa lokacin wasa ba abin kyauta ba ne amma wani abu ne da duk 'yan wasa ke samu yayin takara. Kocin ɗan ƙasar Dutch ya shirya cusa ɗa'a tare da farfaɗo da fobiya ta zama club da ake cewa son kowa wanda ya rasa bayan wasansu na farko a ligin Ghana wadda Red Tamale United ta lashe Hasso Koka na tanadin wasan ta na gaba don Swatraman FC. da fatan za ta baiwa mara kunya asafa uku dai cikin lokaci da sun ka gabata tarin shan fama a ligin kasar ghana balle ma a yi zancen wasanni na kasar waje dan wasan baya na Midema FC Fatako ya amince ya samu matsin gaske gaske ainan kasancewarsa cikin Black Stars a wasansu na baya-bayan nan na ƙasa da ƙasa. Dan wasan na baya ya samu gayyata ne a makare don wasan Ghana da Liberia na sada zumunci a Craspo Stadium bayan janyewar Baba Rahman da Gedin Mensah da sun ka samu raunuka. Hamidu dai ya samu soma wasan kuma cikakken lokacin wasa a wasa ɗin da Ghana ta ci Liberia uku da ɗaya. Kocin Dream FC Karim Zito ya shirya cimma wani kuduri na club yayin da suke na fatan kaka na bana na ligin Ghana. The Steel Believer Club ta ɗaura aniyar yin nasarori a wasannin ta biyar na farko bana inda za ta soma wasanta na farko a gida da sabuwar zuwa Nation FC kamfanin ɗin Dreams FC ya samu jinkiri a dalilin kasancewar ta cikin gasar CAF Confederation Cup amma yanzu sun shirya suma wasan su na league na gida. Zito ya bayyana wannan mafarki ne a cikin wata hira da Happy FM yana mai faɗan mun shirya cimma makudurin na wasanni biyar a ligin bana ya ce ya yi imanin club za ta iya cimma wannan manufa ganin irin rawar da 'yan wasan ke takawa a bakin ta maula a gida da waje don haka kalubale ga duk club club din gida bai kuma bar kowa ba a wasannin cin kofin wato afirka shirin na share fage na shiga gasan kungiyar kasar ghana ta yi nasara mai ban mamaki da kuma sha'awa akan wato ruwanda a zagayen farko na wasan na inda ta lallasa ruwan da ci bakwai da ɗaya a wannan gasa na sharfai. Evelyn Bedu da Chia Anastasia sun ka zura kwallaye biyu-biyu sa'an nan uh, Doris Gwadwa, Priscilla Edubia da kuma Kusi sun ka cika nasarar a Kigali Pele Stadium abinda ya ba kasar Ghana babban nasara a wannan wasan farko na share fage na gasar shiga gasar cin kofin Afirka na mata. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanan na muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. ma da masu saurare da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Firaministan wato firaministan isra'ila benjamin netanyahu a birnin new york a yau laraba inda suka tattauna kan da matsugunan da isra'ila ke a yankin yammacin kogin jordan da ta mamaye da kuma yunkurin yin garan bawul ga tsarin shari'a isra'ila wanda masu suka suka ce yana barazana ga demokaradiyyar kasar za mu tattauna wasu batutuwa masu wuya bayan ya gargaɗe firaministan isra'ila duk da cewa ya sake jaddada ƙudurin amurka ga isra'ila a matsayin babu ja da baya babban zarge-zargen da ake a wannan makon na cewa indiya na da hannu a kisan wani shugaban mabiya addinin sikh a kasar canada yana kara sabunta fargaba cewa gwamnatoci a duk duniya ba sa fargabar ƙetare iyaka da rufe muryoyin waɗanda ba sa so Firaministan Kanada Justin Trudeau ya yi wannan zarge-zarge da ba a taɓa gani ba a ranar Litinin yana faɗa wa 'yan majalisar dokokin Kanada cewa gwamnatin suna da zarge-zarge game da alaƙar Indiya da kisan gillar da aka yi wa shugaban Sikh Hadip Singh Niger a watan Yuni a Vancouver. Babban lauyan Amurka Mary Garland ya fuskanci masu sukarsa gaba da gaba. 'Yan jam'iyyar Republican na majalisa sun yi amfani da sauraron sa ido ne da kullum don yi wa Garland tambayoyi game da abin da suka ce ma'aikatar shari'a makami ce a ƙarƙashin shugaba Joe Biden. Galan ya bayyana gaban kwamitin shari'a na majalisar a yau Laraba a karan farko cikin shekaru biyu, kuma bayyana sa ta zo da wani lokaci da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin ma'aikatar shari'a inda sashen yake sa ido kan ƙararraki guda biyu na farko donald trump tsohon shugaban ƙasa da ya fuskanci tuhuma-tuhuma da kuma ɗa ga shugaban ƙasa mai ci wato hanta biden kuma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.